a iya cewa alkawalin da tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na cewa zai mika ƙasa mai cikakken tsaro ga wanda zai gade shi ya kasa cika domin ko ranar da yake mika mulkin an samu rahotannin 'yan bindiga sun kai hare-hare ga jama'a har an samu salwantar rayuka a yankin gabacin sokoto yankin da ya jima yana fama da matsalar rashin tsaro maharan sun yi ɗauki ba daɗi ne da 'yan banga a garin gatawa da ke ƙaramar hukumar mulkin sabon birni na kuma zanta da ɗaya daga cikin 'yan banga da suka fafata da barayin saminu hamidu wanda ya bayyana cewa matsalar ta fara ne lokacin da wasu fulani suka zo suna kiyo ganin 'yan banga kusa da su sai suka gayyato 'yan uwansu da ke ɗauke da makamai. wannan illa wani ni kawai ya sai ko an ka bude wuta mu ma harba sun su harba duka sun dai kashe mana mutum takwas to su fa bangaren su kun samu sa'a su to eh an samu sa'a su saboda sun tafi da yaron guda wanda Allah ya kubuto da shi kuma aka sako shi to shi ya ce ya ce tabbas eh, sun ci za su koma su ga yan wansu da su ga wansu ba a cewar Saminu Hamidu safiya duk ta Allah sai yan bindiga sun fito ko dai su tare hanya suna ɗaukar mutane ko su kai hari a wasu wurare. Yi da su kuma da yamma sun kai. kan jiya masu yanzu haka jiya akwai wani kayan gari ne ana ce mishi ɗan jiya hmm. sun shiga garin duka tashi suka rinka ba mutane yanzu haka akwai ma wasu ne suna nasu. na ne mijin taba rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun sai dai na kasa samun mukaddashin kakakin rundunar a sokoto asp ahmad rufa'i a lokutan da na kira sa ta wayar salula wannan na zuwa ne lokacin da jama'a musamman mazauna yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro ke cike da fata ko da kalaman da sabon shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi akan tsaro su kasance hanyar kawo karshen matsalar to sai dai wani mai bibiyar lamarin rashin tsaro a Najeriya Bashar Altina Goyawa na ganin cewa aiwatarwa din shi ke an magana ai shi wanda ya gada abin da ce ba zai mika mai matsala ta tsaro ba ko ina cikin yankin Najeriya karshen taron da ya mika ainihin eh, mulkin ran nan an ga kashe mutum kusan goma ga da ta bacin sakwato to kaga waɗanda abubuwa kalamu ne na siyasa kalamu ne na 'yan siyasa kuma an saba da su kuma jiddadun shi ne abin da suka cewa kuma ba su cikawa masana lamburan tsaro na ganin akwai manyan kalubale da ba za su kasa kai bakwai ba da za su iya zama tarnaƙi ga kalaman da sabon shugaban najeriya ya yi akan tsaro dr yahuza getso ta ganin cewa daga cikin kalubalen akwai rashin ingantattun kayan aiki rashin kuɗi da kuma cin hanci domin wannan zancen da ya yi ai ba zance ne wanda yake za a iya amfani da shi na togaciya take kai tsaye take yanke yanzu a ce gashi zai zo ya faru ba akwai waɗanda suke bawa 'yan ta'addan nan masu aikata waɗannan laifukan bayanai na sirri na gwamnati wanda bai kamata 'yan ta'addan su san da shi ba. A fuska ta uku shine wato a cikin al'umma kanta akwai mutane waɗanda suke samun ta shi da wannan matsala da ake fuskanta ta tsaro don haka suna ƙara barbala mata wutan man fetur Har yanzu dai mazauna yankuna da dama a Najeriya musamman a arewacin ƙasar na ci gaba da zaman ɗarɗar saboda rashin tsaro duk da yake wasu na kyautata fatar yiwuwar samun mafita daga matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.